Dillalan agushi daga arewacin Najeriya sun ce yanzu haka cinikin agushi na ƙara armashi a kudancin ƙasar sakamakon gagarumar ribar da suke samu a sassa na yankin. Yayin da suka yi kira ga gwamnatin tarayya da ta samar musu tallafi ta kuma ɗauki ƙwaƙƙwarar mataki wajen magance yawan haraji a kan hanyoyin jihar Benue. Malam Ibrahim Sa'id wadda aka fi sani da baban gida Ikom wani dillali ne da ke fataucin agushi daga jihar Taraba zuwa jihar Imo. ya yi bayani kan cinikin agushi da yadda lamarin yake a yankin kudu a halin yanzu da kuma wasu kalubalolin da harkar ke fuskanta. Gaskiya kasuwancin agushi babban kasuwanci ne, harka ce mai girma sosai wanda da yawa mutane ba su ankara da ita ba wasu kuwa sun ankara da ita. Saboda abu ne wanda ya tallafa ma talakawa da yawa 'yan Najeriya, kama daga dattawa matan aure da suke gida matasa da suke waje. Saboda wannan harka mu a yankinmu na taraba muna noma shi kuma muna kasuwancin shi kowa da gefen da yake samun dukiya a jikin wannan harka ta agushi wani manominta ne wani ɗan kasuwanta ne kamar mu wani kuma ɗan dako ne wani ma mai ɓarewa ne ya wanke kamar mata su suka fi yin wannan don haka mutane da yawa suna ƙaruwa ana ci gaba ta wannan harka na agushi kasuwanci yana tashi wani sa'i yana sauka kamar yadda kasuwancin komi yake to a yanzu dai a halin da ake ciki ɓararren agushi kimanin dubu talatin ne buhunsa wanda ko ba ɓararre ba kudin shi baya gaza dubu ashirin da biyar da shida amma mu yanda muke sai da namu in an ce buhun ɓararre ba ɗaya bane da buhun mai ɓawo buhun mai ɓawo cikakken buhu ne da aka sani 25 da sauransu amma buhun ɓararre wani buhu ne gajere wanda muna da ma'auni da muke aunawa da shi wanda muna kiran shi da daro ko bezin mudu ba zan iya faɗan farashin shi ba kasancewa ma a nan kudanci ba su cika amfani da mudu ba sun fi amfani da wannan fenta roba ɗin da kuma gwangwami. Shin nan ne cinikin ya fi armashi ko? Eh kwarai mu can taraba can ne aka fi nomawa ake ɗauko shi amma zuwa da shi kudanci ya fi armashi ya fi karɓuwa ya fi samun masaya an fi samun riba. akwai wata tangarɗa ko shekas da kuke fuskanta kwarai a wannan harka ta mu ta kasuwa akwai shekas da muke fuskanta kasancewa mu matasa ne a taraba musamman yankin gasar local government musamman kuma garin sabon gida muka haɗa kanmu muka maida abun kungiya na yin wannan kasuwanci muka kimanta al'amarin don mu ya mu talakawa mu riƙe kanmu da kanmu to idan ya kasance mun samu tallafi daga gwamnati tun kama daga noman mu har zuwa kasuwancin lallai za mu ci gaba gwamnati ta zamo tana tallafa ma manoman wannan abun saboda abu ne da ya rike talakawanta sosai ba tare da sun yi dogaro da jikinta ko kuma sun zamo zaune gari banza ba banda ma wannan ya kasance a kan hanya musamman Benue State yan produce sun fi mai da hankali ga wanda ya dauko agushi zai kai kudanci yanda kasan wanda ya dau kayan da dokan ƙasa ta hana kasuwancin shi musamman Benue State ina kira ga gwamnati lallai ta dau mataki akan wa'annan abu biyu da na kirga haka zalika Wasu dillalai sun bayyana yadda lamarin yake. Sunana Abubakar Aliyu Sabon Gida, wanda aka fitar da Abubakar Big Guy. Ina harkan agushi ina saya daga nan ina kaiwa yankin inugu Kalaba, zuwa Onitsha, Port Harcourt, har Lagos. E gaskiya muna samun riba sosai alhamdulillah. Muna samun riba sosai muna saya a nan ana tura mana kuɗi muna saya mu tura musu kayan su kuma a kuɗin suka tura mu ma mara namu wanda muke samu kamishin namu a ciki muke amfani da shi. akwai wannan gari da suna benue makodi inda suke karban local government produce caji nasu yi yawa a wurin ina kira ga shugaba a ɗauka wani mataki akan hanyar sosai da kuma inganta mana kasuwanci ta kara mai inganci sosai. Ni ne Kasimu Adamu Robeli wanda nake zama a sabon gida Taraba State. Muna harkan agushi harkar agushi muke yi muna kaiwa kudancin Najeriya. akasari yawancin mu wanda muke wannan kungiya na hannun agushi yawancin sauran kabilu wanda suke can kudu suna turo mana kuɗi ne sai mu saya sai mu sa a moto mu kai musu mota ya kai musu wani lokaci mu masu kayan mu bi wani lokaci kuma mu tura kayan mu wobi kasuwan alhamdulillahi tana nan tana tafiya yadda muke kokari a kasuwan don ana samun riba mu da muke yi muna samun riba iya kasuwan da ita muka dogara saboda haka alhamdulillahi kowa yana amfana da wannan harka namu na gushi bayanai daga masana da manoma da dillalai na nuni da cewa agushi bai buƙatar ruwa sosai saboda nomansa ya fi bunƙasa ne a lokacin rani a yammacin afirka najeriya ce ke noma kashi 65 cikin 100 na agushi kuma an fi samun wadatarsa a jihohin arewa kamar su taraba da benue da nasarawa da kuma kogi kamar yadda binciken shafin na finelib.com ya nuna alfonso sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.